Lamarin ya faru ne a wajejen karfe biyu na safiyar Litinin lokacin da wasu 'yan bindiga suka zo cikin mota da babura suka buɗe wuta a kan jami'an tsaron da ke tashar binciken 'yan sanda a mashigar garin sai jihar Tilaberi. Wani mazaunin garin jami'in fafutuka Sidik Bubakar Bello ya yi min ƙarin bayani ta wayar telefon. Effectivement, le poste de police de Saï euh, a fait l'objet d'une attaque terroriste euh, ya ce haka dai wajajen karfe biyu da 'yan mintoci 'yan ta'adda sun kai hari a kan jami'an tsaro inda aka yi musanyar wuta sosai kuma abin al'ajabi maharan sun halaka jami'in gandun dashi guda sannan ba a san inda ɗan sanda guda ya shiga ba yayin da su ma dakarun tsaro suka yi nasarar kashe ɗan ta'adda guda wannan al'amari ya jefa jama'a cikin halin zulumi ganin cewa a barama an fuskanci irin wannan hari a tashar bincike ta mashigar sai abin da ke kara tabbatar da cewa sha'anin tsaro a gundumar ta sai na da rauni sosai. Comme vous le savez, la situation sécuritaire du département de Sahel est fragile. A sanarwar da ta bayar a cikin daren jiya, ma'aikatar ministan cikin gidan Nijar ta tabbatar da faruwar wannan al'amari. Ta kuma kara da cewa wani hafsan tsaron gandun dashi ya rasu, dan ta'adda guda ya mutu sakamakon wannan hari. sannan abin ya ritsa da wasu fararen kula biyu lokacin da jami'an tsaro suka bi sawon mutanen da suka yi wannan aika-aika a cewar hukumomi da yake akwai alamar samun nasarori a 'yan watannin nan a kokarin murkushe aika-aikar 'yan bindigar da suka addabi jama'a a yankin tilaberi masu bin diddigin al'amura na kwatanta farmakin na jiya litinin a matsayin wata alamar kafar da 'yan ta'addan burkina faso ke amfani da ita don tsallakowa niger abba dan illela na da irin wannan ra'ayi a kulliyomin nan Nijar muna da wannan matsalai da an ga an dan fara cin nasara sai kaga an yadda abin sai abin an zo an yi babban na lokacin nan za a ce a ɗauki mataki tun ana ka har wajen kilo 100 da wani abu yanzu ya komo inda yake kilo 55 da babban birnin ya mai. A ranar 24 ga watan Oktoban da ya gabata wani harin da 'yan bindiga suka kai a ƙauyen Tamu na gundumar Sayi ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda biyu sannan suka kwashi makamai sai dai ɗaukin jiragen saman da hukumomi suka tura ya ba da damar fatattakar maharan a daidai lokacin da suke neman mafaka a wata mahakar zinare lamarin da ya haifar da zazzafar muhawara inda wasu ke cewa an hallaka waɗanda ba su ji ba ba su gani ba zargin da hukumomin tsaro ke cewa ba shi da tushe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar